Ka suke a ja'afar da tije ma gema ma da su Ja'far zaki ba dan gari ne, ba ba dan Kano ba ne ba yawanci waɗansu masoya cikin maza ko mata sukan damu wallahi tun da ake wannan abin ban taɓa kwanta ne minti goma yi bacci ba wallahi wallahi dan na san shirme ne wallahi kar ku taɓa ɗauka wai wannan abin ya taɓa bani wai tsoro na minti biyar wallahi bai taɓa bani ba kawai abin da nake kallo wani hali da'awar za ta shiga ciki ba wani hali zan samu kaina a ciki ba wani hali tafiyar shari'a za ta samu kanta a ciki ba menene da nake samu yanzu zan rasa ba idan Allah ya tashi taimakon da'awarka sai ya cire lomar tuwanka da yadin da zaka daura daga hannun abokin adawarka ba shi yake baka to ba shi yake baka riga ba ka riga ka gama da shi sai ka fiji kirji ka faɗa abin da ka ga dama shi yasa ko kuɗin kenan wani lokacin sai mutum ya je so shadda da ganganci da ganganci wallahi da ganganci wallahi dan kawai wani ya gani ya ji haushi wallahi tallahi ya sa shadda ka sa shadda ya sa tabarau ka sa tabarau yayi kaza kai kaza ka ja aya ya kasa ja zai bayar kafin a zo sai ya ba da kuɗi jama'a su in ya bayar yau daga yau ba yau muna alhadi ba ya ta bayarwa daga nan har alhamis in aka waye da juma'a bai bayar ba kuma a zage shi dole sai ya bayar mu ko ba mu ba da ko kwabo daga nan wani daga rijiyar lemo wani daga marini wani daga hotoro wani daga brigade wani daga wani daga kwankwaso wani daga madobi wani daga Allah kuwa wani daga ina ne wani daga ina ne haka Allah ya turo su ko ina bayan Allah haka suke za su ko ina ko bayan Allah haka wani ban taba san wancan da na san sunan su yana daga cikin matsala ta ma rike suna ka rike sunaye yanzu wannan Allah ba da lada in banda Allah ba da lada din sai sai sama mai zan yana daga cikin matsala ta sai gana kasa rike sunaye fuskoki da dama muna an saba tare waɗansu shekara goma mana tare amma wallahi in ka ce ambaci ina da wannan matsala kuma ina fata in samu saukin ka ba wai da ganganci bane ba na rasa yadda ba na iya rike sunaye sosai in ba mun yi alaka haka ta kusa to kaga ban rike suna ba lantana ce kuɗi na bayar aka ta to bayan Allah nan kowa abin da ya kawo shi qala Allahu qala rasulullahi a gobe in za a yi kuma kofar bai haka kuma za a haka kuma a a kuma in za a tuba ya rudur haka za a duwa haka wannan ba wanda ka ba ko ba wanda kuma ka tallata yanzu to amma kuma haka bayan Allah za su to amma duk wannan sun kasa gane duk sun kasa ɗaukar izina duk sun kasa ɗaukar izina ko ba nan kaɗai ba wannan darasi ke tafiya ba darasi na tafiya a boci ba darasi na tafiya a boci yanzu dawowa ta ranar laraba da ta wuce a darasin karshe da muka yi na bulugul maram shine kaset na casa'in da bakwai bulugul maram casa'in da bakwai ko mun fara tafsiri ba a can kuma can ma kuma za a yi shari'a kuma ga mai duk inda muke tafsiri kuma duk azumi kuma za a je can wurin shi kuma an faro tun daga farkon qur'ani yanzu mun zo karshen suratu annajmi fasjudu lillahi wa abudu muka yi sujada muka ce to sai shekara mai zuwa amma ci gaba da ike tarabatin sa'atu wa shakkal kamar kuma can ma kuma za a yi shari'a kwanu wai mai mutum zai umar da godiya ga Allah dan Allah idan mutum ya kalli wannan al'ummar annabi da suke baiwa da'a wannan taimako ta kowane bangare dubbai nawa ne cikin ku suke sayan kasan na karatu su kai kauye ko su kai birni ko su raba waɗansu abokan su dubbai nawa ne nawa ne wanda yanzu yau sama da shekara uku karatu ake sawa a Bauchi Radio Corporation wani bawan Allah ne bake biya sama da shekara uku yanzu an shiga ta hudu an sa tafsirin an sa kitabut tauhidin an sa menene yanzu an sa sifatu salatin nabi ana can kasa din ba na can ina nan gurin sai in yi sai a sa in yi magana sai dahir buci sai ya raddi kasa fa kasir wallahi ni ina nan kano ina bacci نقض الصحيفة ثم بعد ذلك مشى هشام بن عمرو بن بني عامر ابن lu'ay وكان kana بني هاشم في شعبي خفية بالليل بطعام layl abin da sa ne wannan maganar yau wallahi ba wai kawai har kawai na ba da yawa mutane sun mun waya waɗansu suna cikin tsoro waɗansu suna ganin a kaza waɗansu suna ganin kaza shin za a wuce kuwa shin yanzu yadda jama'a suka taso kaza kaza kaza din ba wani firgici wallahi hankali na bunce ki ban taba tunanin akwai wani abu da zai dakatar da ni kan da'awa ta ko aqida ta insha Allah abin da kawai muke roƙo daga wajen yan uwa addu'a duk abin da kanka yana kirki ba iya harka bace gaban katar din Allah ne sai mu ci gaba da cewa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab addinin nan kawai shi muka sa a gaba ba wani abu ba inda wani manufa na rayuwa mu ci mu sha muke so sai mu bulayin da sauran suka bi ma suke ci su sha to amma ka ci ka sha kuma sai me ina gama makaranta a Madina kafin in taso nan wurin waɗansu jama'atu ahlul hadith a Birmingham a Ingila suka rubuto min takarda in je can sun dauke ni aiki in zauna a can ni da iyali na gaba daya nace kasa ta zan je a amfana da ni kasa ta zan je a amfana da ni ina so in samu aiki a wata kasa ta turai ta karanta suwa zan tafi in je a guje a muka ce za mu zo nan gurin ga mu ga su kuma sai yaya ثم بعد ذلك مشى هشام بن عمرو من بني آمر بن لؤي وكان يسل بني هاشم في الشعب خفية بالليل بالطعام نقض الصحيفة takarda ta wannan yarjejeniyar da aka yi cewa a yankewa annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da banu hashim gaba ɗaya da banu abdul muttalib kun san takarda ce aka yi ta yarjejeniya wadda ta kunshi bayanin yanke alaka sai aka zo aka rataye ta jikin ɗakin Ka'aba to yanzu matashiyar nan da zamu shiga wadda akan ta zamu tsaya wato maganar yaya aka aka yaga wannan takaddar ko aka warware wannan alkawalin da aka yi yake sun ma bada zalika mashahi sham bin Amr bayan wancan lokaci ne fa sai mutumin da ake kira Hisham ibn Amr min Bani Amir yana cikin zuriyar gidan Bani Amir ibn Lu'ay sai ya tafi wa kana yaslu Bani Hashim dama can shi yana sadar da zumunci da banu hashim fi shi'ib lokacin da suke cikin wannan kwararo ko loko na bani na shi'ib abi talib kenan yana sadar da zumuncin su khifyatan a boye bil laili cikin dare bi ta'ami ya kai musu abinci an yanke alaka da su sai yake zuwa na kai musu abinci cikin dare an gane ko masha'ila zuhair ibn abi umayya shi wannan mutum mai suna hisham ibn amr sai ya tafi wurin wani mutum da ake kira zuhair ibn abi umayya al-makhzumi wa kanat ummuhu atikatu bintu abdul muttalib shi wannan zuhair din uwarsa ita ce atika yar gidan abdul muttalib kaga shi yasa wancan ya kira shi ibn ukhtil qaumi kun gane ko wa qala yace da shi ya zuhair ya kai zuhair arabita an ta'kula ta'am wa tashraba ash-sharab wa akhwaluka bihaythu ta'lam yanzu ka yadda ka ci abinci ka koshi ka sha abin sha yadda kake so wa akhwaluka dangin mahaifiyarka kuwa bi ta ta'lam suna matsayin da ka sani na an yanke komai da su fa qala yace wai hak fa ma asna wa an rajulun wahid yace to ya zan yi in ban yadda ba bayan gashi ni mutum ne ɗaya kadai amma wallahi law kana mai rajulun akhar la kuntu fi naqsiha yace wallahi da zan samu wani tare da ni da na je na yaga wannan takardar kana sai hisam yace da shi ana ga hannuna na baka na yi maka mubaya mu je mu yaga wannan takardar ta zalunci ba mu yadda ba qala sai yace abgina salisan kawo mana na uku qala sai yace abul bukhtari ibn hisham na lamunci abul bukhtari ibn hisham zai yadda qala yace da shi abgina rabi'an nemo mana na hudu qala zam'atu bin al aswad na yadda zan kawo zam'a ibn al aswad Kala shi kuma yace abghina khamisan nemo mana na biyar kala sai yace al-mut'im ibn adi shine al ibn adi yace fajtama'u indal hujul sai suka taru daidai wani wuri da ake kira hujul sunan wuri ne yanzu unguwa ce a can makka wa ta'aqadu suka yi tarayya su nawa kenan ya samu mutum hudu a biyar ka ya samu su bakwai kenan dan ya ce a ah, dauke haka su biyar kenan su biyar kenan dan da yazo yace ni ka samu mutum da yace gashi na so yace abgina salisun samu mana na uku mu zama uku yan su biyar kenan ko wa ta'aqadu alal qiyam bi naqd sahifa suka kulla yarjejeniya shine ta'aqadu alal qiyam bi naqd sahifa cewa za su je yayya ga wannan takaddar ta yarjejeniya ta zalunci da aka fa qala zuhair sai zuhair yace ana abda'u biha ni ne zan fara dauko takaddar ake ta faja'u ila al-ka'bati wa quraishun muhdikatun biha sai suka zo ka'aba lokacin kuwa quraishun muhdikatun biha quraishawa sun kewaye ka'aba din shine muhdika ko kuma sun zo idan su wajen suna zaune ta yadda baka shiga wajen sai sun ga waye yazo zai shiga an gane ko bana da zuhair sai zuhair ya kira da babban murya yace ya ahla makka ya ku mutanen makka inna na akulu ta'am mu kuma muna cin abinci wa nashrabu sharab muna cin abin sha wa nalbasu thiyab muna sanya tufafi wa banu hashimun halka banu hashim ko mun kyale su a halaki a tagayyare wallahi la aqudu hatta tushaqqa hadhihi as-sahifatu al-qati'atu adh-dhalima yace wallahi ba zan zauna ba har sai an keta waccan takarda alqati'a wadda ta yanke zumunci tsakanin mu da banu hashim az-zalima az-zalima takarda wadda ta kunshi zalunci fa qala abu jahl sai abu jahil yace kazabta wallahi la tushab yace ƙarya kake wallahi ba za a keta wannan takardar ba fa zam'a sai zam'a ya yace anta wallahi akzabu kai ne babban makareci ma radina kitabataha hina kutibat ai ba dukkan mu muka yadda da rubuta wannan takardar ba lokacin da aka rubuta sai ra'ayi mu kai araba ki mu kai ba mu yadda ba sai an keta ta wa kala abul bukhtari abul bukhtari ma ce sadaqa zam'a gaskiya zam'a ya faɗa Lanar da ma kutiba fiha ba mu yadda da abin da aka rubuta cikin wannan takardar ba wala nuqaru alaihi ba za mu taba yadda da shi ba za mu taba tabbatar da shi ba mun ki al-mutahim ibn adi mutahim ibn adi shi kuma yace يتي ma gaskiya kuka faɗa da kai abul bukhari da wato waye zam'a gaskiya kuka faɗa wa kazaba man qala ghayra zalik duk wanda ya faɗi ba haka ba shine yayi ƙarya nabrau ila Allah minha muna barrantuwa zuwa ga Allah daga abin da wannan takarda ta kunsa wa ma kutiba fiha da abin da aka rubuta ciki wa qala hisam bin amr hisam bin amr kuma shi ma ya faɗi na hawa zalik kwatan kwacin wannan zanci su biyar yanzu duk sun faɗi wannan magana kuma kowa shi ma yana da dangi da su dare masa faɗa kuma dama magana ce ta waye ke da dangi a gari wa ke da mabiya a gari wa ke da dangi a gari shine magana ko sun gaba mata dangi shi yasa suke cewa baki baki baki baki innamal mu'minuna ikhwa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun dukkan mummuni mace ko namiji in dai mummuni ne shi dan uwan mu ne fa qala abu jahalin sai abu jahil yace hadha amrun qad qudiya bilailin wannan wani al'amari ne da aka zartar da shi da daddare kun yi mitin kafin ku zo nan tusuwira fihi bi ghairi hadha an yi shawara cikin wannan lamari ba a nan ba kafin ku zo lalle kullo ta kuka in ba haka ba ya ku duka kuke sako waɗannan ba mabumai na kalmomin kowa ya faɗi abin da yake so ba ce wa ba'atha Allahu ala sahifatihim al-arda sai Allah ya turo da gara ita ce al-arda akan wannan takarda falam tatur lillahi falam tatur kisman lillahi illa ba ta kyale wani suna na Allah ce sai da ta cinye shi a cikin takaddar wa baqiya ma fiha min shirkin wa zulmin wa qati'a ba abin da ya rage cikin abin da aka rubuta a takaddar sai a kalmomin da suka shafi shirka da zalunci da yanke zumunci wa atla Allahu rasulahu ala alladhi sana'a bi sahifatihim Allah kuma ya sanar da annabi dangane da abin da aka aiwatar ga wannan takarda fa zakara zalika li ammihi annabi kuma ya fada wa babban sa Abu Talib fa qala sai yace la wattawaqi ma kazabat ma kazabtani yace ina rantsuwa da taurarin da ke sama dama baka taba mun ƙarya ba in ja Abu Talib ke naga fa sun talaka yamshi bi isabatin min bani Abdul Muttalib sai Abu Talib ya tashi tare da shi da wani gungu na cikin banu Abdul Muttalib isaba wani gungu na jama'a hatta atal masjid har ya zo masallacin Ka'aba wa huwa hafilun min Quraysh yana cike da Qurayshawa masallacin falamma ra'awhum yayin da suka hango su zannu annahum kharaju min shiddatil hisari sai suka yi tsammanin sun fito daga lokacin nan ne saboda tsanani yayi tsanani za su zo su nemi ayi sulhu su bi ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ka wai sulhu suka nemi kharaju min shiddatil hisari wa ataw li yutuhum rasulullah sun zo dan su mika manzon Allah fa takallama abu talib abu talib yayi magana fa kale yace qad hadatha amrun ina tabbatar muku akwai wani al'amari da ya faru la'allahu an yakuna bainana wa bainakum sulhan mai yiwa wannan al'amari zai farar da sulhu tsakanin da fa a tubi sahifati ku kawo takardar da kuka yi tarar jejena kuka rataya a dakin kafa ku je ku dauko ta wa inna ma qala zalika khashyata an yanzuru fiha qabla an ya'tu biha fala ya'tu biha bai ce masa ga abin da ya faru cikin takardar ba dan kila in ya faɗa sai su ki kawowa kaga sauran wawaye da ake ja ba za su fahimta ba sai ce a kawo takardar su ko san mai ta kunsa ba sai an kawo an bude an ga mai ta kunsa to kaga zai sa duk jama'a kowa shiga tai dai an bayyana ko fa'atu biha mujabi fa'atu biha mujabina sai so kawo ta suna masu jijji da kai la yashkuna anna rasulullahi madbu'un ilaihim ba sa shakkar cewa Abu Talib zai ka musu manzon Allah ne kawai su je su kace su a tunanin su kenan qalu suka ce kad Abu Talib ai ya kamata lokaci yayi ana lakum lokaci yayi gare ku an tafi ku dawo wa tarji'u ku dawo daga rikin ra'ayinku khataran li halakati qaumikum dan hadarin da ke kunshi cikin halakar mutanen ku saboda yunwa ma kawai za ta kace fa qala Abu Talib sai Abu ce zan ba ku wani al'amari da akwai adalci cikinsa in za ku Inna an khabarani wa lam yakzibni yace dana ya bani wani labari kuma na tabbatar ba ƙarya yayi min ba anna Allah azza wa jalla bari'un min hadhihi as-sahifa allati fi aydikum Allah ya barranta daga wannan takarda da ke hannunku wa annahu maha kullas min lahu fiha shaidar Allah ya barranta da ita duk sunan da ya shafi nashi ya goge shi a cikin wannan takarda wa taraka fiha ghadrakum ba abin da ya saura a cikin takardar sai wato yaudarar ku wa qati'atakum da yanke zumuncin ku da kuka ambata fa in kana ma qala haqqan in abin da manzon Allah ya faɗa gaskiya ne fa wallahi la nuslimuhu ilaykum ba za mu mika shi gare ku ba muku isa ba hatta na mutu an na sai mun mutu har na karshen mu gaba wa in kana allazi yaqulu batilan in abin da ya faɗa ƙarya ne da fa'anahu lakum faqataltumuhu aw istahyaytumuhu to za mu mika muku shi ko ku kashe shi ko ku rayar da shi qalu sai suka ce kadara zina mun yadda da wannan hukunci naka suka ce da Abu Talib fa fatahu Hifa sai suka bude wannan takarda fa duha kama Akabar suka same ta kamar yadda ya ba da labari fa qalu sai suka ce haza sihrun min sahibi ko. mutumin naku ya zo da sihiri kuma kenan fartakasu sai suka koma cikin farnasu wa'adu suka sake komawa ila sharri ma hum alai sama da mafi sharrin abin da suke ciki a da kaga kin gaskiya ke kin gaskiya ke in ba haka ba wato dan adam gaskiya tana bayyana a gare shi amma yana kinta irin nasarar da Allah yake baiwa da'awar sunna a garin nan babban dalili ne kan cewa sunna kan gaskiya take inda kan ƙarya muke tafiya ba attajirai tare da mu ba jami'an gwamnati tare da mu ba kowa tare da mu tun da ɗin na sha faɗa muku wannan a matsayin ni'imar da Allah ya mana wallahi da ba mu isa mu yi wa'azi ba sai a brigade da wani kwanar jaba da wani PRP cikin Kano ba mu isa mu shigo ta ba yau gashi masallacin Usman bin Affan a cikin Badala yake a cikin Badala yake kafin a gina masallacin waɗansu suka haɗu a dangadan kara suka je suka samu wane ne suka samu waye wallahi sai dai su mutu sai ba su mutu ba ko masallacin yana da sun mutu makila ce haba da su wani da dare an kisa yi wannan masallacin to suna nan da ransu ko masallacin yana nan kuma ana sunna kuma ana qur'ani kuma ana hadisi ko ba za a fasa ba insha Allah kuma su su san wani abu ba mu yanzu da suka gani kansan ne gangan jikin yana baya kansan ne suka gani ya dan ko da kunnensa amma gangan jikin bijimin san yana baya a cikin kwariyar Usman bin Affan yara nawa ne wanda suka shiga daura suka tafi karatu madina waɗansu kuma suna sudan suna karatu waɗansu suna waɗansu kasashen suna karatu tsakanin yan kano da wanda ba yan kano ba abinda na faɗa mutanen maiduguri kenan da wani ibrahim sale ya tashi ya haya na ce ka ɓata lokaci a sanadiyar zuwa ta maiduguri da aka zo ana tafsiri kuma allah ta ma ga yan daura suka zo yaran maiduguri yanzu sama da ashirin suna karatu jami'ar madina daga shekara mai zuwa za su fara fitowa biyar biyar duk shekara biyar shida sai sun fito yan barna da yobe ya za ka yi da su su yi barbarcin su yi wa ni da hausa kawai nake yi an barka da aiki a baya lokacin da suka samu dama su kai 'ya'yan mutane su yi karatu suka ki har yanzu cikin duk wanda ya taɓa zuwa madina ta hanya ta ko ta hanyar malam abdulhab babu kanina a cikin kowa na daga dan gombe sai dan bauchi sai dan yola sai dan barno sai dan yobe sai dan kano sai dan sokoto sai dan wani wuri daban ba wani dan duk yan uwana da suka zo ubangiji ta alasa aka yi interview ba su ba na ce ni ko ba zan sa baki kan mutumin da bai ci ba in mutum ya ci gashi yana da takardu mai kyau sai in sa baki ba hanya ba ce ba kawai alfarma ce ba Najeriya a cikin san ba Madina ce ba garin manzan Allah su can wannan alfarmar da muke irin ta Najeriya ba su san ta ba eh malaman mu ne suna kimanta mu suna darajanta mu muna da dama mu ce eh gawa ne ya ci amma ba ma iya cewa gawa ne sai in ya cancanta a duba takardar shi a ga tashi ce kuma ras kuma a dan masa interview da larabci a ji eh, ba dama ne ba rafta bane ba dangi na hattarin dangi suka yi na kai wani madina a sanadiyya ta wani ya tafi madina suna yake musu kaza malam abdul habib je mana sulhu da su ya fahimtar da su sannan su gane to yanzu irin wannan yaran suna nan suna karatu za su fara damuwa. ba a Kano kaɗai ba a Kano ne a ina ne suna karatu waɗansu a Sudan waɗansu a Saudiya waɗansu a waɗansu kasashe kuma nan cikin gida kuma waɗanda ake karatu da su kuma su ma suna nan kuma waɗansu suna nan a Bayero waɗansu a Legal waɗansu a ina ne wallahi za a nan gaba ne nan gaba ne gararin yake wallahi Ja'far ba abin da yake mu wallahi ba wallahi tallahi gara ma tun da farko ku koma ba ku da kariya da za ta kare ku daga suka sai sunnar manzon Allah in kun fake da sunna to kun riga kun samu garkuwa ba wanda ya sai taba ku da ita muka fake shi yasa ba wanda ya sai taba ku ko akwai da sunnar manzon Allah ba kai saka rushe ta ba imam shafi'i yace man ta'allama al-hadisa qawiyat hujjatu wanda ya koyi hadisin manzon Allah sai hujjarsa ta yi karfi a buga a buga a kasa rushewa ba rasulun ake ba ce in ce ne ta fuskar dalili atu burhanakum in kuntum sadiqina shi yasa in kun ga wani na zagi ku daina damuwa mutum ka kure mahaifinsa ka kure malamin sa ba sai zagi in bai zage ka ba sai yaya وتكلم عند ذلك النفر الذي تعاقدوا كما تقدم وقال أبو طالب شعرا يمده النفر الذي تعاقدوا يمده النفر الذي تعاقدوا على نقد الصحيفة فتكلم عند ذلك النفر a wannan lokaci sai wannan adadi na mutane guda biyar din can suka yi magana allazina ta'aqadu waɗanda suka kulla yarjejeniya cewa za su yaga wannan takarda kama takaddama kamar yadda gabata wa qala abu talib shi'ran abu talib ya faɗi waɗansu baitoci na waka yamdahu nafar allazina ta'aqadu yana yaban waɗancan mutane guda biyar da suka kulla yarjejeniya ala naqd sahifa bisa yaga wannan takarda wa yamdahu najashi minhu yana wa yamdahu najashi yana kuma ambatan najashi yana yabansa minhu daga cikin abin da ya faɗa ga abin da yake jazallahu rahatan bil ujuni tatabau ala mala'in yuhda bi azmin wa yarshudu a'ana alaiha kull saqrin ka'annahu idza ma mashafi rafrahi dir'i ajradu qu'udan lada jambil ujuni ka'annahum muqawalatun bal hum a'azzu wa amjadu wa aslama hisham bin amrin yawm al-fath wa kharaja banu hashim min shi'bihim wa khalatu nas wa kana khurujuhum fi sanati ashrin min an-nubuwa wa mata abu talib ba'daha bi sittati ashhur abin da ya faɗa yana ba su kine yace jazallahu rahatan bil hujuni tatabu kai Allah ya saka wa gungun mutanen nan da suka bil hujuni wanda suka hadu a unguwar hujuni ko wurin da ake kira hujuni tatabu suka bi junan su kan wani ra'ayi suka yadda da junan su kan wata shawara ala mala'in har suka zo kan gaban shugaban Qurayshawa yahuda bi azmin wa yarshudu wato wannan ra'ayi da suka yi eh, eh, da suka kullu akan sa yuhuda bi hazmin wato ana shiryar da su bi hazmin da gaske wa yurshadu kuma ana kintsar da shi ra'ayi ne mai kyau wanda suka tallata shi ko kuma suka yi yarjejeniya a kai ana alaiha kulla saqrin annahu idza ma masha wannan yarjejeniya da suka yi a ana alaiha kulla saqrin kullu saqrin annahu kowane saqar saqar anan yana nufin shugaba ko kowane barde annahu idza ma masha kai ka ce idan ka ga yana tafiya fi rafra'id dir'i fi rafra'id dir'i a cikin riga ta salke ajradu wato za a ganshi ajrak wato a ina fasara ajrak ne me za mu fasara ajradu ajradu al-ajrad dai wato sai dai mu ce bar dai ko mai karfi kenan an gane ko shine ake masa dangi da jurt eh kamar wanda ya shiga sarkin yaki ba sai mu ce wanda ya shiga sarkin yaki to bar dai din kenan ko wanda ka ganshi cikin sulke cikin sulke raf raf riga kenan addir ita sulkin yaki ajradu wato kowanne bar dai ne jarimi qu'udan lada jambil hujuni suna zaune a gefen hujuni ka annahum maqawalatun kai ka ce waɗansu manya-manyan shugabanni ne ko sarakuna ne balhum a azzu wa amjadu ai su sun fi sarakuna ma matsayi sun fi su karamci wa aslam hisham bin amr yawm al-fath hisham bin amr din ɗaya daga cikin waɗannan mutane ya musulunta ranar da aka fatahu makka wa kharaja banu hashim min shi'bihim banu hashim sai suka fito daga cikin wannan sukuki da aka sasu wa qalatun nas suka ci gaba da hulɗa da mutane wa kana khurujuhum fi sanati ashrin min an-nubuwa fitowar da suka a shekara ta goma bayan bayan annabta kenan wa mata abu talib ba'daha bi sittati ashhur abu talib kuma ya mutu bayan wannan abu da ya faru da wata shida kada ya mutu to ina da sai mu dakata nan gurin duk wani sharhi da tahalili zai biyo baya dan lokaci kusan makusancin juna ne tsakanin mutuwar Abu Talib da mutuwar Khadija sai mu hada gaba ɗaya sai mu yi sharhi a kai abinda muka da ya muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya shafe mana magana kan menene mafuzi sirajil qawabili ashiraj da shine magudanar ruwa al qawabil wato shiraj jam'i ne na magudanar ruwa kamar ruwa da ke gangarowa daga kan dutse ko daga magudanar ruwa irin kananan wuraren da ruwa ke tahowa kafin ya zo har wurin babban korama to wannan shine shirai alkawabil waɗanda suke dorantar juna waɗansu daga nan sashin waɗansu daga nan shi shine alkawabil gaira ta'ish wato ba mai fushi ba shi ta'ish asalinsa wato shine saurin fusata ko mutum yana saurin fusata ne lokacin da yake cikin wani zango na rayuwarsa shine irin farkon tashan balaga din nan ɗan shekaru sha bakwai sha takwas mutum ne mai yawan mutum ne mai jin shi dan adam ne kamili kake baya so a ce masa yaro ko yana da tsaishi to wani kuma har bayan ya wuce wannan ma yakan zama siffa ce tashi ya danganta da tarbiyyar da ya samu wadda za ta ce tashi ya zo ya zama daidai wa daida wai yake cewa mutum ne rihi ya kama shi sai ya matse shi bai yi ba ya yi sallah haka su ta yi matukar bai rihin ba kan ai su ta ba abin da abinda manzan Allah ya hana mutum ya matse ya yi sallah da shi shine bawali ko bayan gida kar mutum ya yi sallah yana mai matse bayan gida ko bawani ya dame ka baka je kayi ba to manzon Allah ya hana shine waɗansu malamai suka kasa hanin zuwa gida biyu idan matsewar tashi ta hana ka aikata ababen da suke mustahabi cikin sallah to ba abin da kai makaruhi idan kuma ya hana ka cika farallai to abin da kai ya zama haramun kenan ban ji ba ai eh, sai mutum ya yanke sallar mutum yana cikin sallah sai bawali ya bujuro mata ko bayan gida kila cikinsa ya ɓaci sai ya yanke sallah je shi ne abin da ya dace da sunna wannan kuma wai bayan mutum ya kammala sallar asubahi sai ya manta cewa bai sallar isha'i ba ta jiya lokacin da ka tana sai ka tashi kai wannan manzon Allah ya nuna dukkan wanda ya manta da sallah lokacin da ya tana ta shine lokacin sa sai ya tashi ya yi ta mai tambayar wata yar uwa ce cikin kungiyar hizba ta mata to kin ji dai tambayar ki mun ansa gurgurtan abin da ya saka to akwai wata tambayar kenan wa alaikum salam a ah, ba sai ta mai ta sallar asubahi ba ni a fahimta ta ba sai ta mai ta ba ko malaman da suka ce sai ta mai ta sallar asubahi dan tartibul fawaid to amma guda ɗaya ce ta tana yanzu kuma manzo Allah kuma ya ce man nama an salatin auza karha fa lisallaha wa zalika waqtuha lokacin da ta tana ita ce ta bai ce ya rama da wancan ba sallallahu alaihi wasallam inda a ce dukkanin sallolin kubuce masa suka yi ma'ana ya ta tana daidai lokacin da bata yi asubahi ba da sai ta fara yin ita yi amma in ta gama asubahin ta tukunan ta zama daga baya wai me za a karanta gobe ba kofar bai karatun za a yi za a karanta littafin umdatul ahkam ne insha Allah san littafin umdatul ahkam ya eh, ahkam ya kunshi hadisai cikin bukhari da muslim yana da matukar muhimmanci hadisai ne kuma galibi na ahkamul fiqhiyya hukunce hukuncen fiqh da na fara karanta shi a Maiduguri mun yi darasi kaman 17 ne ko 18 to amma zuwa na Maiduguri ya gagara kwarai da gaske saboda Maiduguri tana da nisa da yawa ko mai yayi tsada ko ba haka ba da can ana arhan mai ana yawan zuwa kai akai amma yanzu kan duk inda zaka yi sai ka lissafa ka lissafa saboda mun gama da azzaluman shugabanni sun zumunci ma sun hana mutane saboda tsadan man fetur tsada saboda haka sai muka ga tunda za mu sa darasi mu shi a can insha Allah ta'ala gobe dai za mu fara shi littafin insha Allah na'am wa alaikum salam sallar raka'atan alfajr raka'a biyu ce za ka yi karatun fatiha da sura raka'a ta farko fatiha da kul ya ayyuhal kafirun raka'a ta biyu fatiha da kul huwallahu ahad za ka yi su kuma a sirrance wani lokaci kuma ana karanta fatiha kadai kadai a a farko da ta biyu wani lokaci za a karanta fatiha da fadin Allah ta'ala qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim wa isma'il wa ishaq wa yaqub wal asbab wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun a raka ta biyu ko fatiha da qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw fa qulu shahadu bi anna muslimun ka fahimta ko duk wanda kai yayi cikin ko wanda ya tabbata cikin hadisi wa alaikum salam kofar banu shai ba mun karanta ba ba eh, eh? abin darasi ai za ku ji a yanzu dai kan wannan dai na goban da ya sabon darasi shi kuma ba kullum bane ba duk bayan sati biyu so daya insha Allah in kuma za a yi wani sabon darasi kuma za ku ji sanarwa insha Allah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم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 wa man ihtada bi hadihi ila midin bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa barkan mu da saduwa a wannan yammaci na lahadi wanda ya dace da sha daya ga watan uku shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da biyu bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na uku ga watan shida shekara ta dubu biyu da daya miladiyya dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka muhtasaru siratin rasul sallallahu alaihi wasallam wannan kuma shine darasi na ashirin daidai matashiyar magana da zamu tashi kanta yau cikin littafin mautu khadijata wa abi talib mautu khadija wa abi talib wato labarin mutuwar ummuna khadija da kuma mutuwar abu talib darasin da ya gabata abinda muka tsaya a kan shi wato kasidan nan ta abu talib wadda ya yi yana zargin ƙurashawa kan irin yadda suka sanya wa banu hashim da banu abdul muttalib takunkumin karya tattalin arziki da kuma yanke alaka da su da maganar takardar yarjejeniya da ta kunshi hakan wadda aka rataye ta a ɗakin ka'aba da bayanin waɗanda suka zo suka yi ruwa da tsaki wajen karya wannan ka'ida wannan shine abin da muka tsaya a kai yau kuma za mu tashi kan labarin mutuwar khadija da abu talib malam yace wa khadija khadijatu ummul mu'minin radiyallahu anha